والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan ka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ɗauke da azumi na 22 a wannan wata mai albarka na ramadana na shekarar 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau kuma darasinmu zai tashi daga ayatun walakada ahidina ila adam eh za mu fara daga walakada ahidina ila adam domin karatun na mai dubu bai daya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نعم الله مدوكاكي a wannan aya wanda jiya mun karanta ta amma akwai abubuwan da ya kamata mu ƙara sani game da ita shi yasa mala ya sake karanta mana Allah ya ce walaƙad ahidina ila adam haƙiƙa ahidina ma'ana mun yi umarni ga annabi adam قبل qablu tun gabanin yanzu amma fanasiya sai annabi adam ya manta wannan alkawari ko wannan umarni da muka bashi walam najid lahu azma ba mu samu haƙuri da jurewa akan ci gaba da ruko da umarnin da muka bashi ba tare da shi annabi adam to waɗannan ayoyi ko in ce wannan aya Allah ta'ala ya ce da annabi adam wato ya ba shi umarni umarnin nan anan nan bai gaya mana shi ba amma Allah ta'ala ya ce wala ta ƙaraba hadhihi shajarata fatakuna min zalimina wannan shine umarnin da Allah ya ba wa annabi adam kuma shine abin da annabi adam bai jurewa ba ma'ana bai ainihin hakura ba ya ci gaba da wato juriya akan wannan sai da ainihin wato ya yi abin da Allah ta'ala ya ce kada yi shi ne inda Allah ya ce wala ta ƙarba hari shirata a wani gurin Allah ta'ala ce wa ƙulna ya adam uskun anta wa zawjuka jannata ba kula minha ba min wa la taqrabu hadhihi shajarata takuna min adh-dhalimin irin wannan umarni ya maimaitu a gurare daban-daban na alqur'ani mai girma to amma Allah ta'ala anan yace fanasiya annabi adam ya manta kuma abinda muka sani a addinin mu na musulunci idan mutum ya manta ko ya yi kuskure ya yi wani aiki to babu caji a kansa saboda ba da gangan ya yi ba to amma kuma nan gashi allah ya ce annabi adam ya manta kuma mantuwa tana zuwa da ma'ana guda biyu a harshen larabawa ma'ana ta farko nasiya ai taraka idan ka bar abu ko da kuwa da gangan ka bari in ka bar shi baka yi ba to ka manta ana iya cewa ka manta baka yi kaza ba alhali kuwa ba wai mantawa ka yi ba da gangan ka bari da ka ma'anar abin nan tana zuwa da wannan Allah ta'ala yana cewa qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha ay ha amdan sai ka bar ayoyin namu da gangan baka yi aiki da su ba to saboda haka wa kadhalika al-yawma tunsa ai wa kadhalika al-yawma tutraku fi jahannam dan haka kai ma yau kamar yadda kai watsi da ayoyin mu kana sane ka kibbi ka kibbin umarnin to yau kai ma muna sane za mu kyale ka ka ci gaba da zama a cikin wutar jahannama an gane ko a wani wajen Allah ta'ala ya ce bal yawma nansahum kama nasuliqa a yawmi madha yau za mu bar su a cikin gidan wuta kamar yadda suka bar wato haɗuwar mu da su a ranar da wannan rana ta yau duk mutumin da ake ce masa wa'azi da alqur'ani mai girma da hadisan ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan jawo hankalinsa ya aikata wani abu ko faɗakar da shi ya daina aikata wani abu amma sai ya ƙi ji ya ƙi gani ya ci gaba da abin da aka ce kar ya ya kuma ƙin aikata abin da aka ce wato ayoyin da hadisi suka ce aikata wannan mantawa ya ko da gangan ya ƙi aikatawa tambaya nake da gangan ne saboda ayoyin alkur'ani ga su malaman sunna ga su suna ta bayani amma sai ya je ya ƙiji ya gani ya ƙi gani wannan da gangan ne ya bar waɗannan ayoyi Allah ya ce to ma a yau za mu bar shi a cikin azaba kama na su liƙa a yau mai haza kamar yadda suka ainihin bar haɗuwar mu da su wato a wannan rana ta yau Allah ta'ala ya ce fa zo ko bi ma nasitum liqa a yau mai kuma haza ku ɗanɗani azaba saboda sanadin ko sababin barinku da duk wani abin da zai muku amfani a wannan rana ta yau kun bar maganar haɗuwa da mu a wannan inna nasina ku Allah ce mu ma mun bar ku saboda me Allah baya mantuwa amma yana iya kyale ka a cikin rahamarsa in ya so ko ya kyale ka a cikin azabarsa in kai masa laifi wa zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'maluna wala takunu kal ladina nasullaha kar ku zama kamar waɗanda suka bar Allah kun ga duk waɗannan ma'anoni ne kalmomi da suka zo cikin alqur'ani kuma ma'anan siyanu a cikin su bari da gangan ba bisa mantuwa ba fa an sahum anfusahum Allah ma sai ya sa suka bar kansu da kansu ba su yi wa kansu abin da zai masa amfani ba ko da gangar jikinsu ko da dukiyarsu ko da ilimansu Allah ta'ala ya ce fa an samu anfusahum sai ya mantar da su kansu ma'ana ya sa suka bar kansu suka bar abin da zai wa kansu ainihin amfani wakila yawman ansakum kama a yau kuma haza, duk dai akan wannan ma'anan ne to kun ga yanzu mun ga shaidu daga kalmomin alkur'ani wanda suke nuna mana mantuwa wato tana da ma'ana bari kuma koda da gangan ne aka bari mutum ya ce da kai nasitu hiza'i fil masjidi me yake nufi na baro abin nan takalma na a masallaci kaga anan annisiyahu bi ma'ana tark ma'ana ta farko kenan to anan Allah ta'ala ya ce fa nasiya sai annabi adamu ya bari ai tarakal wafa'a a bil'adi, ya bar wato cika wannan alkawari ko kuma wato zartar da wannan umarni wa khalafa ma amarahu Allah bihi ya saba abin da Allah ya masa umarni da ya ce wala taqraba hadhihi shajarata min tarkil akli wato min tilka shajara akan ya barci daga wannan bishiya din li'anna nahya an shay'i yastalzimu al'amru bi riddihi duk abin da aka ce kar kai kaza idan aka ce kana zaune sai aka ce kar ka tashi kaga abin da aka hana ka me tashi to kaman ana umarta ka ci gaba da zama ke idan kana tsaye aka ce zauna abin da ake nufi ka bar wannan tsayawar da kake ka zauna saboda ka duk abin da aka hana ka to ana umartaka da kishiyar wannan abin ne an gane to ba'ana ta biyu ta annisiyan Allah ya ce annabi adam fanasiya sai ya manta wannan yana yana nufin annabi adam ya manta abin ya gushe daga cikin tunaninsa ya ɓata daga cikin ƙwaƙwalwarsa saboda me saboda lokacin da shaidan ya zo ya sami annabi adam ya yi masa nasiha ma'ana ya yi masa maganganu kuma ya yi masa rantsuwa da Allah kamar yadda Allah ta'ala ce wa qasamahuma ya yi masa rantsuwa da Allah a tunanin annabi adam babu yadda za a yi wani mutum ya rantse da Allah amma kuma da ƙarya ba zai taɓa yi tunaninsa ba zai taɓa bai cewa haka nan zai yi amma amma shaidan ya zabe wata wata fuskar sai ya ce wato ya rantse musu cewa shi inni lakum laminan nasihina lil akali min shajara ina yi muku nasiha ku ci daga wannan bishiya dan akwai amfanin da za ta yi muku ya ambace ta shajaratul khuldi kuma ga dan adam da san kare mutu saboda haka nan ku ci daga wannan bishiya in kun ci har abada ba za ku mutu ba ba wannan kawai ba kuma Allah ta'ala zai ba ku mulkin da ba zai yanke ba wa mulkin la yabla waɗannan abubuwan guda biyu ba za ku same su ba sai kun ci daga wannan bishiya ina muku nasiha dan kar wannan gara ta da wuce ku na rantse da Allah abin da na ga muku gaskiya ne kasama kuma haka Allah ta'ala ya faɗa an gane ko to wannan abu da aka yi sai ainihin annabi adam wato ya ci wannan bishiya sakamakon abin da ya ji daga bakin shaidan to dama an ce sumiyal insanu insanan li'annahu yansa kamar yadda abdullahi dan abu ya ce sumiyal insanu insanan li'annahu ahida ilaihi fa nasiya an jingina masa umarni ya manta daga nan aka sa masa insan Allah alam an gane ko wa ma sumiyal insanu illa li nasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu ba a kira mutum mutum ba sai dan yana mantuwa ma'ana an ce masa insan illa li annahu yansa sai kuma aka ce walal qalbu me yasa aka ce da zuciya zuciya da larabci ake ce mata qalbu illa li'annahu yatakallamu yau kaje wannan zuciya tana so gobe ta koma tana ki yau tana eh, yau tana so yau tana ki gobe kuma ta koma tana so haka nan Allah yake jira zuciya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce qulubul ibadi baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha zuciyoyin bayi gaba daya suna tsakanin yan yatsu guda biyu daga yatsun Allah ban san yadda yatsun Allah suke ba amma annabi ya ce Allah yana da yatsu to yana da yatsu wanda suka dace da matsayinsa na Allah ba mu san irinsu ba ko ba za mu iya sani ba kamar yadda mu san hakikanin yadda siffar zatin ubangijinmu Allah subhanahu ta'ala take ba to anan abu guda biyu ya haɗu Allah ta'ala ya ce annabi Adamu fanasiya ya manta kuma sai ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi Adamu ya sai ya Allah ya ce adamu ya wa ubangijinsa kuma can baya ya ce fanasiya kuma addininmu na musulunci kun ga wannan idan muka kalli wannan ma'anonin na nasiya guda biyu ma'ana ta farko nasiya bi ma'ana taraka amdan da gangan ya bari to idan muka ɗauki wannan ma'anar ba mu da matsala domin duk wanda ya aikata abin da yake laifi ne ya ƙi bin umarni da gangan ya yi laifi ko bai ba ya yi laifi to inda muke da mushkila idan ya zama na barin umarnin nan da ya yi ya yi ne sakamakon mantuwa kuma addininmu na musulunci wadda duk ya manta to Allah yana karɓar uzurinsa yana karɓar uzurinsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Abu Huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lamma qara'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu da laifi idan ya zamana mantuwa muka yi muka yi wannan laifin ko kuma ba sa kuskure muka aikata wannan laifin ba da gangan muka yi ba yana karanta wannan alallahu na'am qad fa'altu hadisin imamu muslim sai ya ce Allah ya ce na'am na amsa wannan addu'a da kai in dai mantuwa ce ta jawo ba a yi ba ko mantuwa ta jawo aka aikata laifi to nayi alkawarin ba zan kama ku da laifi ba au khata ko kuma kuskure ne yasa aka aikata ko yasa ba aikata ba to ba zan kama ku da laifi ba to bayan wannan nan ga annabi adam Allah ya ce nasiya amma kuma sai ya ce wa asa adam rabbahu annabi adam ya saba ubangijinsa shine malamai suka ce ai wannan gara basa mu kadai aka yi wa mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu kaɗai ne Allah ya ce idan muka manta ba mu yi wani abu ba ko muka yi wani abu sa mantuwa to Allah ya alkawari ya yi wa manzon Allah alkawari ba zai kama al'ummarsa da laifi akan wannan ba to amma wannan ana magana ne akan zamanin annabi adam ko kuma tun ma kafin annabi adam ya zama annabi kun ga shari'ar su ba dole bane komai da komai ta zama irin tamu da haka nan shi a shari'arsa ana kama mutum da laifi ko da kuwa mantuwa yi ana kama mutum da laifi ko da ku kukure yi amma banda zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu irin waɗannan abubuwan dukkaninsu idan sun baku daga gare mu to allah ta'ala zai mana afuwa ba zai kama mu da ainihin wato laifi ba kuma a wannan ayar ma to take cikin amanar rasulu ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما كما حملته على الذين من قبلنا wannan ma za a ما ذا يدي da ita ashe waɗanda suka gabace mu in suka yi kuskure ko suka yi mantuwa Allah yana dora musu laifin abin da suka aikata an gane ko shi kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah tajawaza li saboda shi aka yi tajawaza li Allah ya kauda kai amma ni yayi wa wannan alfarmar ne aka yi wa al'ummaci akan al'ummata al-khada wan nisyan ni aka yi wa alfarma ba za a kama al'umma ta da abin da ta aikata ba sa kuskure ko ta manta ba ta aikata ba ba sa kuskure wa mastukurihu alaihi da kuma abin da aka yi maka dole sai ka yi mutum ne ya zo ya same ka kana azumi daga kai sai shi sai Allah a dokar jeji ya ce ko ka sha ruwa ko in kashe ka to Allah ba zai kama ka da laifi ba in ka sha ruwa ana iya zuwa a ji samu mutum a ɗakinsa a ce ko ka aikata kaza ko kuma ga bindiga yanzu nan in harbe ka to kun ga kamar yadda ainihin wato aka yi wa ammar bin yasir ko ka farfaɗi maganganu masu ciwo wanda ba su halatta ka faɗa ba akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma mu yi maka yadda muka yi wa babanka yadda muka yi wa babanka yadda muka yi wa babanka a gabanka yanzu gashi mun kashe babanka mun kashe babanka saboda sun ki faɗin abin da muke so su faɗa to kai ma ko ka faɗa ko mu kashe ka sai ammar ya faɗa bayan ya faɗa kuma ya bar gurinsu haushi ya kama shi bakin ciki ya kama shi ya fashe da kuka yanzu daga bakina ake jin irin wannan magana mai nauyi akan manzon Allah ya tafi wajen manzon Allah kafin ya isa sai Allah ya ce kwantar da hankalinka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yaya kake jin magana girma na da yadda ni annabi ne ya kake jin sa a zuciyarka yace wallahi da ya ma karu yace to wannan abin da yake zuciyarka shi Allah zai kalla abinda bakinka ya faɗa tunda bai daidai da abin da ke kunshi a zuciyarka ba Allah ba zai kama ka da laifi ba kun ga mastukurihu alai domin tilasta shi aka yi ya ga abin da aka yi babansa ya ga abin da aka yi babansa a takaice fanasiya annabi adam ya manta kuma Allah ya caje shi da laifi na farko kamar yadda muka faɗa jiya lokacin da ya yi wannan abu ba annabi ba ne shi ba annabi ba ne domin bai zama annabi ba sai da Allah ta'ala ya saukar da shi a nan duniya domin Allah ta'ala ce wa asa adamu rabbahu bagawa sai ce me thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wahada daga baya sai Allah ta'ala ya zabe shi ya nada shi annabi ya karbi tubansa akan abin da ya gabata kuma ya shirye da shi tabarki madaidaici Cikin na magana ta kare wannan shine abin da muka sani a addininmu na musulunci amma duk wata tatsuniya kun ga akwai tatsuniya guda biyu akan wannan ɗaya musulmi ke yada ta ɗaya kiristoci ke yada ta musulmi da sunan addinin musulunci suna cewa da annabi adam ya ci wannan bishiya ya rasa yadda zai yi allah ya gafarta masa sai ya daga kansa haka sai ya ga a sama an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah da ya ga wannan sai ya ce ya ubangiji albarkacin mai wannan sunan albarkacin muhammadu rasulullah ka gafarta mu wannan laifi da na yi sai allah ya tambayi annabi adam ya ci a ah, ya kai kasan yana da matsayi a wajena wanda har za ka kama kafa da matsayinsa ka nemi gafara a wajena sai wai annabi adam sai ya ce da allah ai tun da naga ka gwama sunansa da naka da sunanka da nasa ka hada a guri daya to na san yana da matsayi a gurinka shikenan wai saboda wannan abin sai Allah ta'ala ya gafarta wa annabi adam wannan ita ce ƙaryar da waɗansu malamai suke yi cewa shi ne abin da ya jawo Allah ya gafarta wa annabi adam kun ji na ce ƙaryar da suke yi saboda abin da suke faɗa ƙirƙirarsa suka yi ba su gani a rubuce ba a ingantattun hadisan manzon Allah abu ne da aka kirkiro domin a bawa wani abin da ake yi kariya an gane ko kullum abin da muke cewa idan za ka roƙi Allah wani abu kana iya cewa Allah dan ƙaunar da nake yi wa manzon Allah ka yi min kaza Allah dan soyayya ta da manzon Allah ka yi min kaza saboda wannan soyayyar da ke zuciyarka tsakaninka da manzon Allah ita ce alaƙarka da shi ita ce aikinka amma jahinsa matsayinsa ba aikinka ba ne ana kama kafa da abubuwa guda uku in ana neman wani abu a wajen Allah ko dai ka kama kafa da wani aikinka kamar karatun nan da muke kamar sauraron nan da kuke yi tunda ibada muke yi Allah dan wannan karatun da muke yi Allah dan sauraron fasar alkur'ani da muke yi Allah ka ba mu kaza Allah ka kare mu daga kaza wannan ya halatta rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrani yace ya ubangiji mun ji mai kira yana kira yana kira zuwa ga imani yace wa ku yi imani da ainihin wato ubangijinku an aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijinku fa amanna nan take Allah sai muka yi imani to saboda wannan imanin da muka yi rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zanubanmu albarkacin imaninmu albarkacin aikinmu na yin imani da wanda mai kira zuwa ga imani ya kira mu zuwa gare shi kun ga wannan yin imanin aikin waye aikin wanda ya yi imanin an gane ko amma idan ka ce Allah ka yi min kaza dan darajar alkur'ani ko dan girman ka'aba ko dan darajar manzo ko wani abu mai kama da wannan to darajar manzo ba aikinka ba ne ba kai ka bashi ba da darajar manzo a matsayinsa na mai daraja wanda babu irinta ba mai irinta gaba ɗayan halittar Allah ko a annaba ko a mala'iku ba wanda Allah ya ba wa daraja kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma idan za ka roƙi Allah ya baka wani abu dan darajarsa to na farko dai baka da wanda kake koyi da shi na biyu ka gutsire aikinka wanda shi ne dangantaka ka da shi darajarsa da za ta yi waɗansu amfani ko ba su yi aiki ba da ta yi wa fadima annabi ya ce lau anna fadima ta bintu muhammad sarakat laqata'tu yada waye zai ci moriyar darajar manzon Allah fiye da ita babu amma ya ce aikin ki ne dangantaka ta da ke shi ne dangantaka da za ta yi miki amfani tsakaninmu da ke duk yadda ya ga bai gida gida yana ambatar danginsa da wane da wane an kizu an fusa kuminan nari la'ubu ne an kuminan minan an kizu an fusa kuminan nari la'ubu ne an kuminan. kai karshe ne ya ambaci fadin tacce minan nari ke da kanki ke aikin da zai tsayar da ke daga azabar wuta domin ni darajata ba za ta iya ainihin ba za ta iya wato ainihin tseratar da ke daga azabar Allah subhanahu ta'ala ba an gane ko alaƙar mu da manzon Allah kaunarsa da biyayya akan umarnin da ya mana wannan shine zai mana amfani tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka nan kana iya cewa Allah ina roƙonka ka bani kaza dan ƙaunar da nake yi wa annabi domin ƙaunar da kake yi wa annabi aikinka ne kuma umarni ne na Allah kuma ibada ce kake yi kamar yadda za ka ce Allah dan karatun alƙur'anin da na yi kai min kaza Allah dan sallar da na yi kai min kaza Allah dan biyayya da nake yi iyayena kai mun kaza to kana iya cewa kuma Allah dan kaunata da manzon Allah kai min kaza wannan shine abin da zai maka ainihin wato amfani an gane ko wattaqullaha laysa annabi abu na biyu wanda ake roƙon Allah ya baka wani abu sai ka ce Allah wato ka ambaci ɗaya daga cikin sunayensa ya ghafaru ighfirli ya razzaqu farzuqni ya fattahu iftahli ka ambaci sunayen Allah kamar yadda Allah ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roƙi Allah da waɗannan sunayen da abin da kuke so zai ba ku ku faɗi waɗannan sunayen ku roƙi Allah kaga wannan shine abu na biyu wanda ake neman kayan Allah ta hanyar abu na uku ka samu wani mutum wanda kake tsammani kake zato alaƙar su da Allah na da kyau gwargwadon zahirin abin da ya bayyana gare ka kana tsammanin bisa abin da ya bayyana gare ka na zahiri kana tsammanin mutumin Allah ne kana tsammanin mai tsoron Allah ne domin yanke cewar wani tabbas mai tsoron Allah ne wannan sai Allah amma akwai abubuwan da za su saka kyautar zato da mutum zahirin abin da ya bayyana to kana iya zuwa gurin irin wannan ka ce ina son ka yi min addu'a ka roƙa min Allah ya sa in yi nasara akan kaza ka roƙa min Allah ya sa in yi nasara jarabawa da zan yi ko in ainihin samu aikin yi ka roƙa min Allah ya bani lafiya ka roƙa min Allah zan yi tafiya Allah ya sa in dawo lafiya da sauransu kaga nan kamar yadda sahabbai suke zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ce ya manzon Allah muna son ka yi mana addu'a akan kaza ka roƙa mana Allah Allah ya kawo ruwa gari ya bushe dabbobi suna jin yunwa shuka ta mutu roƙa mana Allah ya kawo ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari aka faɗa masa wannan magana ya daga hannu ya roƙi Allah kafin ya aje hannunsa Allah ya amsa addu'a sai ruwa sai ruwa sai ruwa ruwa ya ki aka dade bayan wasu kwanaki ruwa bai dauke ba wannan da suka yi addu'a suka dawo wajen annabi ya rasulullahi kuma dabbobi suna mutuwa gidaje na faduwa ana samun matsala saboda haka roƙi Allah ya tsaye da ruwan haka annabi ya daga hannu ya roƙi Allah nan take ruwa ya tsaya kun ga wannan ya nuna mana ashe ana zuwa a roƙi wani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninsu da Allah ba zato muke yi ba yaqinan mun tabbata mai tsoron Allah ne mun tabbata alaƙa su da Allah mai kyau ce da muka ce wanda kake tsammanin alaƙa su da Allah mai kyau ire-iren da ire-irenka mu ba za ka iya shaida akan mu ba ba za mu iya shaida akan ka ba zato mai kyau muke yi wa juna ba ka bane muna tsammanin wani mutumin kirki ne to wannan wanda kake tsammanin mutumin kirki ne sai ka ce ya roƙa maka Allah akan wata buƙatarka to waɗannan hanyoyi guda uku su ne Allah ya sani a matsayin tsari zuwa ga bukatunmu da ke wajen Allah an gane ko idan ka saki wannan layin ka roƙi Allah kamar ko wani hadisi da wani bawan Allah ya zo ya ce da ainihin Abbas dan Abdul Muttalib cewa da sai na Umar ne ma yace da in za mu yi addu'a muna ainihin wato kunna na tawassalu bi nabiyika bi nabiyina nabiyin rahama idan za mu addu'a sai mu yi tawassuli da annabi annabin rahama to yau mun zo za mu yi tawassuli da kai abbas a matsayinka na babban annabi ka roƙa mana allah ya kawo mana ruwa suka ce to gashi sun ce kunna na tawassalu ko nad'u nabi ka nabiyyir rahama kenan suka nuna anan suna amfani da jahin annabi da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam to idan wannan shine ma'anar yan uwa idan sun yadda wannan ya gwada dai sun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yana da daraja ko ba su yadda ba sun yadda yana da jahi to shin jahil nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin ya mutu ne yake da jahi da matsayi da daraja ko har bayan ya mutu ma yana da wannan matsayin a gurin Allah har bayan ya mutu to me yasa eh, idan idan jahil ake nufi ba ainihin addu'ar annabi ba idan jahin manzon Allah ake so me yasa bayan ya mutu aka bar shi aka taho wajen Abbas bayan ya mutu bai da jahi kenan to dan menene yanzu aka zo wajen abbas ai in dai da jahin ake nufi ba ma za a zo gurin kowa ba sai a ce dan darajar annabi allah kai mana kaza tunda darajar annabi tana nan kafin ya rasu tana nan bayan ya rasu ko ta ragu ba ta ragu ba karuwa ma ta yi karuwa ta me yasa ta karu sallar da kai yau da wanda za ka yi anjima da wanda za ka yi gobe da azumin da kake yi da duk wata ibada da kake yi sai Allah ya rubuta wa annabi lada dan shi ya nuna maka hanyar ko ba shi ya nuna ba shi ya nuna maka saboda ga kenan darajar ma karuwa ta yi to idan ku haka ne ta karu me yasa yanzu aka tafi wajen abbas wannan ya gwada a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da rai wajensa ake zuwa yayi addu'a to bari yau kuma a roƙe baffansa yayi addu'a dan Allah ya biya bukatar da ake so Allah ya biya wannan shine a takaice yan uwa wannan ta ga an an an fice da guzuma ne saboda ana son a harbi sala duk galibin waɗannan abubuwan sai ka ga yanzu ba a takaice su akan manzon Allah ba idan ma da ya halatta mu ce Allah dan darajar manzon Allah kai mana kaza wannan bai yawa manzon Allah yawa ba darajar da Allah yawa manzon Allah ai tafi karfin bukatar mu tafi karfin addu'ar mu amma me yasa ake son ai wannan saboda a shigo da waɗansu banda annabi shi za ka ga yanzu sai a ce dan darajar wani kaza ko dan darajar kai hatta kai ma ana dan rawanin shehi ko ba fada ko dan tsabarin shehi kaga duk waɗannan abubuwa ba daidai bane ba daidai bane saboda haka muke kira akan a tsaya akan abin da yake na shari'a a daina ainihin karambani ana kirkiro abin nan wa laqad عهدنا ila adam min nasiya wa lam najid lahu azma to amma mu kanmu mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ta'ala ya mana alkawari in dai muka manta ko muka yi kuskure ko aka yi mana dole muka aikata wani abu ko muka ki aikata wani abu saboda waɗannan dalilan guda uku ko waninsu Allah ya alkawarin ba zai kama mu da laifi ba haka ne ko ba haka ba haka hadisi inna Allaha. tajawaza li an ummati al-khaba'a wan nisyana wa wannan hadisi duk da ainihin wato Imam Ahmad ya dan tattauna akan wato ingancinsa amma yana da shawahid yana da shaidu daga alkur'ani yana da shaidu daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma malamai na da da na yanzu waɗanda ake kyakkyawar da zaton kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da Allah sun rungumi wannan hadisi suna aiki da shi ɗaya daga cikin shaidun wannan hadisin wanda zai sa a karɓe shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari da khalan nara wato wani mutum wanda yake manzon Allah yana ba da labarinsa da khalan nara fi zubab wani ne saboda kuda saboda kuda ya shiga gidan wuta qarrabahu ma annahu mukrahun wa sahibuhu allazi imtana'a min taqribi shay'in litsanami walau dubaban qataluhu mutane ne guda biyu suka zo aka ce musu dole ko kun ki ko kun so ko kun ki ko kun so dole ne ku gabatar da ko da daidai da kuda ne ku kamo kuda ku ce wannan kuda albarkacin wannan gunki min miƙawa gunki muna neman albarkar gunki ga ma shaida mun ba da kuda a matsayin kamar yadda ake yanka shanu a gaban gunki ake yanka raƙuma a gaban gunki ake yanka dabbobi a gaban gunki ko kuma masu tsubu sai a yanka kaza don aljani ya sha jinin to sai aka ce ko kuda ne su kaddamar ɗaya sai ya kaddamar da guda manzo Allah ce yanzu yana wutar jahannama ɗaya ce wallahi sai dai ku kashe ni ko kuda ba zan iya kaddamarwa ba ga wannan gunjin nan take ko suka kashe shi to wancan da aka tilasta shi ya mika kudan annabi ya ce yana wuta ba yi masa uzuri da cewa tilar aka yi masa ba an gane ko wannan yana karfafar wancan hadisi wannan yana karfafar wancan hadisi sannan ashabul kafi waɗanda ainihin samari ne innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim idan kuka bare mutanen sarkin nan azzalimi suka ganku suka kuma samu rinjaye a kanku wallahi za su jajjefe ku duk su kashe ku idan wannan ba su yi muku wannan ba aw yu'idukum fi millatihim ko kuma su maida ku cikin addinin su na kafirci na tsafi na shirka sai suka ce walan tuflihu idan abada yan kuwa aka kuka koma wancan addini duk da cewa dole aka yi muku kuka koma har abada ba za ku rabauta ba kun taɓe har abada saboda kun koma wancan addini alhali ku gashi ba bisa su ainihin suka koma ba to mu ma addininmu wanda aka ce an yi abuwa ga wanda ya aikata abu su kurkure sai aka ce wa man qatala mu'minan khata'an me ya gaba fatahriru raqabati mu'mina wanda ya kashe mumini da gangan a sore bisa kuskure ya kashe mumini Allah ya ce dolan dole sai ya yanta wuyaye sai ya samu wani bawa nasa ya ce daga yau ka zama ɗa punishment akan wannan kuskure da ne na kashe mu nan an caji mutum musulmi a zamanin manzon Allah akan kuskure ko ba a caje shi ba an caje shi fatahariru raqabatu mu'mina bayan nan ma aka ce ah, fatahariru raqabatu mu'mina wadiyatu musallamatun ila ahli ko sai a wani gurin Allah sai kuma a can gaba sai Allah ce fa man lam yajid fa me fa siyamu shahrayn mutatabi'ain don mutumin da ya kashe mumini bisa kuskure ba da gangan ba inda gangan ne kan dama fa jazaa'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azima idan da gangan ne yanzu ana magana kuskure kana rubar baka gane ba sai ka take wani yaro ko bisa kuskure ne ko kana ki wani da wani abin da ba a san irin wannan yana kisa ba ko ainihin bara ai mun yi magana a wannan wani bawan Allah sun dan samu sabani da matarsa dan sabani da akan samu tsakanin mutum da matarsa wani lokaci sai dan kai mata mari aka mari bai ma same ta sosai ba yana samanta nan take kawai sai ta sai ta mutu dan malin ta aka yi ba malin ba amma ga alamar malin a tunta ba amma nan take ta faɗi yanzu tana kabari aka zo jami'an tsaro suka zo don su kama wannan mijin ba su same shi ba da ya ga abin da ya aikata sai ya gudu ya garin suna zuwa gidan kanansa ya dawo daga ciyawa ya je gona yau ciyawa yana dawowa ina wani kaza mijin wance a ai wallahi ni ma zuwa na kenan sai suka kama wannan sai da shekara wajen uku a kulle wai sai an samu wancan sannan a sake shi sai da muka zo muka yi ta kai kawo muka yi ta kai kawo akan cewa a shari'a wannan ba shi ya laifi ba kuma ba baya aka yi laifin ba matarsa ba ce baya gari yana gona shi wanda ya laifin ya gudu ballantana ce yana nan kila ya gaya masa inda za shi an daɗe ana tafa fituka sannan Allah ya taimake mu muka karɓo wannan bawan Allah kaga wannan mijinta ne ashe matar tana da ɗan larurar irin hawan jini ɗin nan ɗan dungunan nan da aka yi mata nan take sai Allah ya karɓi ranka kaga wannan ba da gangan ba ne a shari'a in yana inda yana da bawa sai ya yanta ko baiwa sai ya yanta ko kuma in baya da wannan Allah ce fa mallam yajid wanda bai samu ba wanda zai yanta ba shahar fa siyamu shahrayn mutasabi'ain sai yayi azumi wannan bangaren haƙƙin Allah kenan bangaren haƙƙin Allah wanda aka kashe wa bawa masa kuskure sai an yi azumi na wata biyu a jere wannan ba wanda zai iya yafe maka ba irin yadda za ka ka buge wani da mota sai yan uwan su taru sai sun yafe ba ina kira bane a daina yafewa tunda Allah ta'ala ma yayi maganar faman ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'u bil ma'ruf wanda yan uwansa musulmi yan uwansa muminai suka yi masa afuwa saboda kisan dan uwansa da yayi to shikenan sai a ci gaba da bibiya kuma cikin kyautatawa tunda an yi afuwa shikenan suna da yancin su yi afuwa amma abinda muke cewa kuskure idan kuka yi afuwa an kashe dan wani dan dan uwanku da ba a kashe ubansu ba wannan yaran da ubansu ya rika biya musu kudin makaranta da ubansu kullum zai je ko da ko zai ya samu musu abin da za su ci da ubansu in ba shi da in ba su lafiya shi zai dauki nauyi da ubansu ya rika yi musu sutura a kowane lokaci to yanzu ku a matsayin ku na yan uwan uban kun ce kun yafi to da yawa kuma sai ka ji ana ta kawo ƙara gidajen limaman juma'a wallahi kaga eh, suna ta masa gori ainihin suna ta ƴaƴan gori akan hidimar da suke musu yan ma an yi sa'a suna hidimar kenan ko kuma su yin hidimar ma ya kula da ƴaƴansa da ya haifa amma wannan ya ƙi ba su ilimi ingantacce ya ƙi kula da lafiyarsu ya ƙi da kula da tsirarsu alhali shi ya salwantar musu da wajen naira miliyan ɗari za a ba su laina miliyan ɗari ya ce ba sai an bayar ba 'ya'yan ɗan uwansa ne ya yafe wanda wannan miliyan ɗari da za a bai ko miliyan ɗari talatin da su za a yi amfani a rika ainihin biya musu kuɗin makaranta a rika biya musu kuɗin magani a kula da tarbiyyarsu to ka ce ka yafe kuma ka ki kula da su yadda ya kamata to wannan ne muke faɗa ba mu ce kar a yafe ba amma wanda duk ya yafe to ya san ya salwantar musu da abin nan kun ga saudiya su da yake ana addini a can in irin wannan ya faru wanda ya yi kisan kan baya da abin da zai biya sai gwamnati ta ɗauki wannan kudin cancan sai a bawa ɗan uwan wannan bawan Allah don a cika da kula da waɗannan yara shi kuma wanda ya yi kisan kan bisa kuskure sai a je a ɗaure shi a gidan kurkuku ya zama kudin ya zama ainihin laifin da ya aikata in hukuma ta ga dama bayan waɗansu shekaru ta masa afuwa wannan ruwanta in ma kai dai da aka ce wa dan uwa waɗannan yara da aka ce musu dan uwansu su kan ba yanda za a yi ainihin abin ya shafe su gwamnati za ta biya don kar a cutar da su to wannan shine muke kira a gyara ba mu ci a daina yin abuwa ba dan Allah ma ya ce ai abuwa kuma idan idan an maka abuwa din to kai kuma sai ka bi ainihin wato sai abu cikin cikin sauki dan haka Allah ta'ala anan ya ce wa man qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mu'mini da kuskure sai gashi ko dai dole haƙƙin da yake tsakaninsa da Allah sai ya yi tsanta baiwa ko kuma sai ya azumi nan an caje shi da rabi ko ba a caje shi ba an caje shi to kuma ga wancan ya za mu haɗa wannan da kuma rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhdana da kuma wannan na raqabatu mu'mina wa fasiyamu shahrayn aini. malamai suka ce akwai abin da shi ma ake cajin sa ba asalin laifin da ya bisa kukure bane akwai sakacin da yayi yanzu idan misali kana tuka mota ai baka fito da niyyar ka kashe wani ba amma idan kana tuka mota a cikin gari kana gudu ka ɗauki matakan da ya kamata ko baka ɗauka ba baka dauka ba baka ɗauki matakan da za su hana ka kashe wani ba amma baka da niyyar kashe wani amma sai ka zo kana ganganci kana gudu a gurin da bai kamata a gudu ba to idan wani abu ya faru kaga ko da mutanen sun ce sun yafe maka kuma kuskure ne tunda baka da niyyar kisa baka fito da niyyar kashe ba kuma wannan mutumin ko yaron da Allah ya kaddara abin ya fada kansa baka fito da niyyar kashe shi ba amma kai sakaci wanda sakacin ka din nan shine ya jawo abin da ya faru to wannan sakacin da kai kasa kulawa da kai ita ce ake tajarka sai kayi azumin wata biyu a jere yanzu da Allah duk wanda ya yi laifi aka ce sai yayi yi azumi kwana 60 a jere gobe zai sake irin wannan laifin zai yi taka tsantsan ko ba ka bane zai yi taka tsantsan dan kada ya sake maimaitawa a ce sai ya sake yin azumi amma an kyaɗe ka shikenan ba azumin ba ta baiwa kuma can sun ce sun yafe gobe ma sai ka ga ka ƙara gudu wannan shine ainihin cajin da aka yi ba akan asalin laifin laifin abin nan ba domin Allah ta'ala ya riga ce wa laysa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammal qulubukum Allah ya sa mu gane na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى نعم تو bayan wannan kuma yan uwa waccan bishiya kafin fassara wannan aya karanta mana waccan bishiya da annabi Adamu ya ci wato za ku ga maganganu iri daban-daban a kanta wace ce bishiyar mangwara ce wace tufa ya ci wace inabi ya ci wace ce kaza ba abinda ba a faɗa ba amma ba mai ƙalar lahu akan magana ta ko ƙalar rasulullahi abin ba dole bane sai mun san sunan wannan bishiyar muhimman abu Allah ya ware wata bishiya ko ma wace iri ce ko ta mangwale ce ko ta aibace ko ta tuffa ce ko ta ma kai koda ta goruba ce Allah da ya ware wata bishiya mu ayyana ya ce ka ci komai a gidan nan ko ka gani na halatta maka ci ko mai kake so ka sha ka sha amma wannan bishiyar wannan hadihi shajara wannan bishiyar banda ita kar ka taba ta kar ma ka zo inda take to ba dole bane sai mun san sunan bishiyar wata bishiya ce mu ayyana wadda take an hana annabi adam ce kuma ya ci da karshe amma a lokacin nan bai zama annabi ba nan Allah ta'ala ce wa izu lokaci ai eh, to Allah ta mu dace ai hakuri wa mun takeice karatun namu a wancan aya amma saboda dai mu nusar da abubuwan da ke kunshi a cikin ta dan abubuwa ne suke samu mai yau da gobe kuma eh, za mu ga karma ga nasoci suna cin karo da juna akwai bukatar mu dan fadakar da junanmu akan su na'am assalamu alaikum wa rahmatullah malamai tambaya yana cewa mutum ne yake wasa da sallah amma yanzu ya duba to malam wanda bai yi a baya ba sai ya rama ta ko kuma zai ci gaba da sallah ne kawai mafi ingancin maganar malamai duk mutumin da yake sallah ya bari daga ran da ya bari ya zama kafin ba musulmi bane shi da haka nan abin da kai lokacin da kai ba abin da baka yi ba wanda ya kamata musulmi ya yi tunda kai a lokacin nan ba musulmi bane ba a cajin ka saboda haka sai ka tuba an gane ko lokacin da ka bar sallah ka zama kafiri al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman taraka qad kafara bambancin da ke tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba sallah wanda duk ya bar sallah in ji annabi ya kafara ya kafirta wannan shine abinda malaman sunna suka rinjaya eh akwai wani littafi da ibnu qayyim ya rubuta wato hukumu tarikin salah hukuncin wanda ya bar sallah an gane saboda haka wanda ya bar sallah kawai sai ya zo ya tuba daga kafircin da yake ya koma musulmi ya koma musulunci eh sai ya sajjada da kalmar shahada ya ci gaba daga inda ya tsaya wato sai ya ci gaba daga ainihin daga nan ya fara musulunci sabofil fil ya eh, Allah ya sa mu dace na'am Ah, malam wannan yana cewa auren kirista ah, na yanzu fa sun canja yaya kenan duk labarin kiristocin da Allah ya bamu a alkur'ani yace sun cancanja sun ce da annabi isa dan Allah ne laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masihu min maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha duka Allah ya tabbatar mana da kafircin su kuma ya gaya mana dalilin da yasa su kafirce amma kuma duk da haka nan ba sa kan asalin addinin da annabi isa ya zo da shi sun canja hatta wanda suka zauna gari ɗaya da manzon Allah a madina ba a kan addinin annabi isa suke ba amma kuma Allah ta'ala ya ce ga hukuncin ya halatta wa musulmi wanda ya buƙatu ya auri kirista ya halatta amma bisa shawara akwai mutane musulmai suna nan bircik ‘ya'yan musulmi suna neman wanda zai aure su suna nan da yawa akwai masu kyau akwai wanda suke tsaka-tsaki akwai dai ga sunan dai komai karamin karfin gari akwai wanda za ka samu to bai kamata a ce duk waɗannan bayan Allah ka tsallake su ka tsallake su tun da wancan ba ta aka yi wajibi ba ne ka auro ya halatta idan hali ya kama ka auro a yi da Allah dan ya haƙuri in yi hali ya kama ya halatta ka auro ba ta a kai dole wajibi ne ka je ka auro to dai kamata ka bar yan uwanka ba su da maza karshen ta je su fada cikin wani bala'i kuma ka tsallake ka je ka auro wanda ka da tabbas magabar tarbiyyar 'ya'yanka musamman waɗanda suke matansu suna danne su ma'ana suna fin ƙarfinsu su suke juya gidan galibi za ka ga waɗanda suke cikakkun yan boko matar ce da gidan ba ta ne ba alaran ba ai kai cikakken alaran ba ne ba cikakken dan boko ba an gane ko eh, wato za ka ga galibi su suke juya gidan yadda suke su suke ba da umarnin da za a yi gidan shi ma kawai ta ce ne yalla kiya mu da mijinta ce an gane to saboda haka wannan idan ya kaje ka auro a yanzu baka yi baka a koyarwar addini ba domin me kiristocin da suka yi zamani da manzon Allah ba su da bambanci da kiristocin da kake zaune da su yanzu waɗancan ba akan addinin annabi isa suke ba waɗannan ma ba akan addinin annabi isa suke ba amma kuma hukuncin da aka ce duk wanda ya jingina kansa zuwa ga addinin kenan tunda waɗanda manzon Allah ya zamani da su ya gansu kuma Allah ya saukar da wannan hukuncin in sun yanka kana iya ci la'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum da'am anan ana nufin yanka ba biredi ko kuma ainihin wato leman tsami ba ko ayaba an gane ko na'am cikin wani yankin da ke alkur'ani to ake tambaya wannan wake tambaya masu rike alkur'ani a lokacin da ake yin tahajjudi wanda yake jagorantar ummul mu'minin Aisha da sauran sahabbai mata sallar qur'ani yake rikiya ya rike qur'ani yana karantawa yana musu tahajjudi ko yana musu tarawih babu laifi idan mutum ya dauki alkur'ani ya rike a hannunsa ko ya rike a matsayinsa na liman ko ya rike a matsayinsa na mamu dan ya idan babu wanda za su tuna wa liman tana yi wa liman ya kuskure idan ba wasu hafizai a baya kaga ana iya rasa yadda za a yi hmm. to idan akwai mai wanda ya rike yana duba bai laifi ba watakila ce to ai ya shigar da aiki a cikin sallah ya shigar da aiki a cikin sallah wani ya taba zuwa da makamancin irin wannan tambayar zuwa ga imamu shafi'i imamu shafi'i aka tambaye shi game da mutumin da yana sallah amma sai a ganshi yana daura rawani kuma yana cikin sallah yana daura rawani ko yana gyara rawaninsa imam shafi'i sai ya bada wata takaitacciyar amsa sai ya ce wad'ul imama akhaf min rafi'i umama hmm. wad'ul imama imama shine rawani akhafu wa ashalu min rafi'i umama umama yarinya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah sai ta ringa zuwa tana hawa gadon bayansa in zai in zai ruku'i a in in zai dago sai ya juyo ta ya dauke ta sannan ya dauke ta ya rike ta sannan in zai abin nan ya abin nan ɗinta sai to da wannan wanda yake dauka ya dauki yarinya ya rungume in dai abin nan ya ajiye ta ta gadan bayansa ya dauko ya abin nan da shi da dan gyara rawani wanne ya fi sauki sai ce to wadda imama gyara rawani ko dora rawani aka akaf ya fi sauki daga daukar umama kun gane saboda haka rukun alkur'ani ka rike haka ka tsaya can yana da sauki ba zai bata maka sallah ba in har akwai bukatar yi haka din an gane ko idan ba bukata to me ya kawo dole sai ka rike idan misali akwai hafizai a bayan liman wanda za su iya tuna masa in ya manta to kai me yayi amfani rike wanda kake ba sai kai ba wannan in dai zama baka da wani dalili da yasa kake yi to kai aikin da bai da ba'ana kuma yana iya shiga cikin al'amarin sallarka aga ka kai kana sallah kana wani aikace aikace da bai zama maka dole ba wallahu alam jiya a taimako da aka nema na marayu an samu naira dubu biyar da dari uku da arba'in dubu biyar da dari uku da arba'in allah ya saka da alkhairi allah ya bada ikon cigaba da taimakawa har yanzu dai ga bayan allah nan suna ci gaba da abin nan kuma wallahi har yanzu muna da karanci na kayan da za a ba wa yara muna da karancin sutura wato yadin da za a ba su wato mun ɗauka duk gaba ɗaya zai wadatar da mu amma gaskiya akwai bukata in wani ya san wani wanda zai taimaka ya gaya masa in wani zai iya kawo wa gurgurin abin da Allah ya hore masa ya kawo har yanzu akwai bukata Allah ya ba mu ikon taimakawa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar mu ta Kano Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya a dukkan fadin Najeriya inda duk musulmi suke subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad